الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وخلق السماء والجبال والأرض والثرى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وصفيه المنتقى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى أصحابه وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته واستغفر ربه واحتدى أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمين يقوى ما سأل بركة kwanaki suka rage mana 'yan kaɗa ga wanda Allah ya domin marabtar baku baku mai daraja watan ramadan wata mai albarka wata mai girma wata mai cike da falaloli watan rahama watan albarka watan alkhairai watan sadakoki watan neman gafara watan yin umra watan yin itikafi watan alkur'ani watan ga falaloli nan masu yawa na wannan wata ne alfarma yan uwa masu albarka watan ramadan wani wata ne ɗaya-ɗaya a cikin watanni goma sha biyu daga cikin watannin kalandar musulunci su goma sha biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe shi ya fifita shi ya ɗaukaka shi ya ba shi darajoji ya ba shi falaloli a kan sauran watanni duka guda goma sha ɗayan da ba shi ba daga cin falala mafi girma da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa watan ramadanu shi ne watan da Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikinsa Allah ta'ala yana faɗa mana a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa watan ramadanu watan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani a cikinsa ya kasance shiriya da mutane sannan kuma ya kasance mai rarrabewa a tsakanin shiriya da ɓata kuma ya kasance wani abu da ya rabe tsakanin abin da yake daidai da abin da ba daidai ba wannan wata shi kadai ne watan da Allah ya kama sunansa a cikin alkur'ani ya ambata ya kira shi da shaharu ramadan wata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa wata ne da idan ya shiga Allah subhanahu wa ta'ala yana buɗe ƙofofin aljanna dukkan wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake rurrufa ƙofofin wuta a cikinsa dukkansu wata ne da ake kama hangararin shaɗanu a ɗaure shaɗanin aljanu kamar yadda ya zo a bayyana a cikin wata riwaya al-imamu abu rahimahullah yana cewa shedanin da ake ɗaurewa sune jagorori, masu taurin kan tsiya sune ake kamawa a ɗaure. sau da ka ji tsoro idan ka gaba ka bar saban Allah ba a cikin watan Ramadan wal iya billah ko kana cikin Ana ƙananan ƙananan kenan amma manya-manyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ɗaure su ake a sa su a cikin sakarai da marruka a sa musu hukumi a ɗaure su wannan wata shine watan azumi babu wani wata da azumi ya waje ba a cikinsa in ba shi ba Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani hakika an wajabta azumi a kanku kamar yadda aka wajabta a kan waɗanda suke kafinku domin ku samu takawa ku zama masu biyayya ga Allah masu tsara dokokinsa shi ya sa babban manufar yin azumi ita ce ka shiga wata makaranta da za ka koyi yadda ake bin Allah sau da kafa ka zama taƙi ka zama muttaƙi ka zama mai tsara dokokin Allah ka zama mai yi ka zama mai bari abinda Allah ya sa ka yi abinda Allah maɗaukacin sarki ya hana ka ka ɗan uwa masu albarka wannan wata na ramadan shine wata da Allah subhanahu wata'ala yake yanta bayi a cikinsa daga shiga wuta bayan ya bubbuɗe ƙofofin aljanna ya kukulle kofofin wuta sai kuma ya kasance ya ba bayi wata irin dama ta su aikata wasu ayyuka da za a rika ninninka musu ladaddaki domin matsayinsu ya ɗaukaka a wajensa kuma ya tsabtace su ya tsarkake su ya yafe musu sannan kuma ya yanta su daga shiga cikin wutar jahannama Allah ka samu da yan masu albarka wannan watan falalolinsa suna da yawa Shi ne watan da aka fi yawaita tsayuwar dare a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana raya dararen ramadan musamman ma dararen ƙarshe musamman dararen ƙarshe su goma annabi sallallahu alaihi wasallam yana raya su dukkansu annabi sallallahu alaihi wasallam yana tayar da iyalansa a cikin watan ramadan domin su tashi su sallah annabi sallallahu alaihi wasallam a wata shekara ya taɓa fitowa aka cika masallaci har so uku yana yi wa mutane tahajjudi ko tarawih a dare na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya wa bayi yake fitowa bayan an cika masallaci da wajensa tankam sai da safe ya haɗu da sahabbansa suka ce ai jiya ya ma'aikin Allah mun ta jira domin mai sallar da muka yi kwanaki uku muna yin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce din na gan ku kuma na ji ku na ki fitowa ne da gangan saboda ina jin tsoron kada a fallanta muku wannan sallah lokacin da ya kasance wannan illar da ake jin tsoron za ta faru annabi sallallahu ya ji tsoronta ta ka a fallanta mana qiyamul laili ba za mu iya ba ta kawu sayyidina umar radiyallahu anhu ya sake dawowa da wannan ibadar a zamaninsa domin a ci gaba da yinta kuma ya naɗa limami na maza kuma ya naɗa limamin mata kuma ya tsara musu yadda za su yi kiyamun layi ɗan uwa masu albarka wannan wata shine watan da ake itikafi a cikin itikafi ya halatta a kowane lokaci a kowane wata a kowace rana amma itikafi ya fi ƙarfi ibadar itikafi ta zama a masallaci da niyyar ibada ba tare da fice-fice da yawace-yawace ba ta fi ƙirfi a wannan wata mai daraja wato watan ba. don kuwa masu albarka zai yi wuya a tsayuwa ɗaya a ce za a iya lissafa falaloli da darajoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba a cikin wannan wata mai albarka shi ne watan da yin umara a cikinsa daidai take da ladan hajji in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yan kuma masu albarka wannan wata shine watan da ake ninka wa bayi ladan ciyarwa da suke yi wa bayin Allah maɗaukakin sarki shi ne watan da idan ka ciyar da mutum kai masa buɗe baki ka bashi abin da zai yi buɗe baki kana da irin ladansa sau da ka in kai azumi kuma ka ciyar da mai azumi ɗaya in an baka lada goma an ba shi lada goma za a ƙara maka lada goma kana da lada ashirin in ka ciyar da mutum biyu ka zama kana da lada talatin ga naka goma ga na mutane guda biyu da aka baka guda ashirin haka in kai uku haka in kai hudu za a rika ninka maka a cikin wannan wata yan uwa masu albarka yan uwa masu albarka wannan baƙo da yake fuskantar mu da 'yan kwanaki suka rage ya zo ya sauka a gare mu a ɗabi'a ta mutum mai mutunci idan aka ce zai yi baƙo kuma baƙon kirki baƙo mai mutunci to yakan shirya masa tarba ta musamman yana shirya masa abin da ake cewa kwacciyare ya shirya masa matauki ya shirya masa abin da zai bashi na abinci ya shirya masa abin da zai bashi na sha ramadanu ba abin da yake bukata a wajen mu bake yan uwa masu albarka ramadanu yana bukatar mu yi wa kanmu wasu nau'ukan shirye-shirye domin mu ci gajiyarsa shi kam Allah ya riga ya bashi darajarsa Allah ya riga ya bashi falaloli to daga wanda Allah ya azurta shi ya isa wannan wata to shine ake buƙatar ya yi wa kansa shiri domin cin gajiyar albarkar da take cikin wannan wata mai daraja kuma wata mai albarka kuma wata mai girma yan uwa masu albarka abu na farko da ake buƙatar mu da wa wannan wata shiri shine mu tuba ga Allah mi tuba na gaskiya tuban da mu bar saɓan Allah tuban da zamu istighfari da baki tuban da zamu ƙaurace wa miyagun abokanai waɗanda suke hata mu musaba wa Allah abokanan da suke masu magana masu jini da abokanan da ba su da jini wato wayoyin mu kenan da rediyoyin da akwatunan talabijin ɗinmu dukkaninsu yau sun zama abokananmu wasu ma sun ɗauke su a matsayin aminai sirrin a nan suke zuwa su je su baza to tuba mai tuba na gaske taubatun Nasuwa? saboda ne saboda zinubai sun kasance masu nauyi a zuciyar mutumin da ya zama mai yin su a wajen bin Allah daga cikin abin da ke sa bawan Allah ya kasa bauta wa Allah yadda ya cancanta akwai zinubai sai daga cikin magabata yana cewa ta yaya za ku samu nishaɗi da karsashi na bautar Allah wa qad saqqalatkum dhunubukum alhali zunubanku sun yi muku nauyi sun danne ku Sau daga idan kana son ka ci gajiyar watan Ramadan sai ka tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka yi mamaki ka ga mutum mai ƙarfi amma ba zai iya tsayuwar tarawihi ba minti goma sha biyar ba zai iya ba minti talatin ba zai iya ba balle a ce za a yi awa daya masallatan da ake jan karatu a yi sallar da gaske sai a ƙaurace musu sai a rika gudu ana zuwa masallatan da za a rika yin war-war-war a yi a wani ma inda ake guje-gujen ba zai je ba a daidai lokacin da shaidanu na mutane su kuma an tsawar shaidanun aljanu manya-manyan to lokacin kuma za su rinka shiryo abubuwa na halakar da al'umma su ƙara nauyaya wa mutane zunubai sai ka ji ana wani ramadan kwaf a yi da la'asar a yi bayan isha'i daidai lokacin da ake tafasiru ake fassara wa mutane alƙur'ani ake buɗe majalisai na alƙur'ani domin watan na alƙur'ani ne daidai lokacin kuma sai aka samu wasu shaiɗanu. Tun da an ɗaura manyan su sai su ce to bari su wataya sai su kirkiro wa mutane da la'asar, da la'asar sai su kirkiro wa mutane ramadan kwa inda za a je a cincirin da matasa da matasan dattawa wani zubin kaga har da tsofaffi suna zuwa domin kallon wannan match wallo da za a rika bugawa wallahi tallahi la shukku. wannan shedanci ko shakka babu shaitanci sannan bayan abin da wannan na la'ata sai kuma wasu masu hannu da shuni su kuma suka samu wasu wajaje aka shirya musu inda za su je su buga da daddare irin garuruwanmu masu tsarki daidai lokacin da ya waje ba ka ci gajiyar ya kamata ka ci gajiyar shi ka kusanci Allah maɗaukacin sarki to ke ka tuba ka yi watsi da miyagun ayyuka ka yi sallama da miyagun abokanai abokin da zai ce zo mu tafi sai ka ce a ba za ka ba sannan 'yan siyasa musu ji tsoron Allah daidai lokacin da al'umma take bukatar a taimaka mata daidai lokacin ake shirya ramadan cop ana sanya kudade domin a halakar da al'umma a zubar da dukiya al'umma ta tafi a banza alhali al'umma tana da buƙatar a ciyar da ita a ba ta abincin da za ta ci sai a ɗauka a je a sa'a a sa a a ƙwallo bayan nan kuma a shagaltar da mutane lokacinsu mai tsada a sa su su ɗauki a shana su zuba wa lokacinsu fetur su cinna wa lokacinsu su ƙona al'imamu ibn al-qayyim rahimahullah yana cewa iza'atul waqti ashadd min al-maut yace bata lokaci yafi tsanani fiye da mutuwa gara ka mutu da ka bata lokacinka sai yace in baka gane ba gashi a fili yace bata lokaci yana yanke ka da Allah ne in ka ɓata lokacinka lokacinka da ya kamata kai amfani da shi sai ka ji amfani da shi a abin da ya cancanta ka saba Allah a cikinsa to ka yanke ka da Allah kuma ka yanke ka da samun lahira kyakkyawa amma ita mutuwa ka yanke ka da duniya ne da mutanen duniya in kai sa'a ka tafi can to ya fi nan amma ba ta lokaci to kana yanke ka da Allah subhanahu wa ta'ala so da ka ya waje ba ba mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala domin tuban nan ya taimake mu ya karfafe mu a wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala mu bauta masa yadda ya kamata abu na biyu uwa masu albarka da ya wajaba ni mu mararci wannan watan da shi shine duban wata a ranar da aka sa a duba ana duban watan musulunci ne ranar 29 ga watan da ake ciki domin fuskantar watan da za a shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar sahabbansa a ranar 29 ga wata su kalla sama domin su duba wata idan aka sanar da manzo Allah ta sama an ga wata yana sanar da sahabbansa duka gabaki daya cewa su yi azumi su yi azumi idan ba a ga wata ba a wannan ranar kashe gari wata zai zama talatin ba za a yi azumi ba sai a tashi wan shagari sai ya zama ɗaya ga wata ramadana haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ana bukatar ya kasance musulmi idan ya ga wata to ba shi zai sanar da jama'a ya sanar da waɗanda gwamnati ta yadda da cewa su ne za su ga wata su su ne suke dubawa wato shugabanni kenan na addini ya sanar da su su suke da haƙƙi ba malamin da yake da haƙƙi ya sanar da ganin wata a aqida ahlus sunna wal jamaa shugaba shi ke da iko ya sanar da ganin wata ba malami ba ba shugaban wata kungiya ba ba su da haƙƙi ba haƙƙin su bane kuma su kansu sun san wanda yake da haƙƙi shine sattin musulmi shi kada yake da iko ya sanar da cewa an ga wata kuma shi yake da iko ya ce ba a ga wata wannan shi ne da rikicin ganin wata baya cikin ahlus sunna amma ci gaba ne za a kira shi ko ci gaban lalacewa ne sai ga wannan fitina ta shigo cikinmu a ce wa mutum an ga wata ya ce shi ba ruwan shi a ce ba a ga wata bai ce shi ya yi azu waɗanda Allah ya ɗora musu sanar da ganin wata idan suke kuskure ba ka da laifi ko ƙwara ɗaya Allah ba zai kama ka ba in sarkin musulmi ya kuskuren sanar da ganin wata ko ya ce ba a gani ba kuma akan kuskure ba ka da laifi ko kwara daya domin ka yi ɗa'a ne ka yi da'a ne abin da aka ɗora ka kai ka yi biyayya lokacin da ka yi biyayya a abin da aka sa ka ne laifinka sau da ka ganin wata da sanar da shi ko sanar da ganin wata haƙƙi ne na sarkin musulmi a bashi da haƙƙinsa haƙƙi ne na sarakunanmu su kuma su sanar da shi yan uwa masu albarka abu na uku da wannan watan yake bukata a gare mu shine kyakkyawar niyya a zuciyarmu cewa mun shirya da izinin Allah za mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta ta gaske a ciki abu na hudu shine mu koyi hukunce-hukunce na hukunce-hukunce na ibadojin da ake yin su a ramadan ya waje ba a yi wannan abu na biyar mata ko kuma duk wanda ya kasance ya san akwai abin da ya rage masa bai gama biyan bashin watan da bara ba ya sha azumi bara to ya kokari ya karanta azuminsa wanda ake binsa na farillar bara kar ya bari har ramadanu ya riske shi bai gama rama azuminsa ba ya ƙoƙari kokari ne wannan yi kokari yi wannan dan uwa kada ka take kai azumi ko a shiga ramadan din nan kana da jahilci baka san me ake yi ba baka san hukunce hukunce ba ka koya gayi nan bobi tun juma'ar da ta wuce ake bayani akan wannan abu da yake fuskantar ana ta karance karance ana ta karantarwa ka saurara ka ji hukunce-hukunce ana ta shirya lakcoci da wa'azoza domin yin bayani a game da hukunce-hukuncen da ake ciki domin ka'ida ita ce afdalu al'amali hirzul hal abin da ya fi shi ne idan lokacin abu a yi shi a tsara lokacin abu kuma a aiwatar da abin da ake bukatar a yi a cikin yan uwa masu albarka abu na ƙarshe shi ne wannan wata idan aka sanar da an ga wata to wajibi ne mutum ya kulla niyya ta zai yi azumi kafin alfijir ya keto kakka kwanta ba a sanar da ganin wata ba ka ce to kai an gani gobe za ka tashi tana azumi a bai yi ba sai ta ji an ga wata in an ce an ga wata an sanar to daga nan sai ka ɗaura niyya a zuciyarka shaikul islam ibn taymiyyah rahimahullah yana cewa abinda ake nufi da niyya ba wani abu bane da zaka furta da baki ba wani abu bane da zaka yi karance karance sai an faɗa maka an ce na waitu siyama shahar ramadana 30 yawman aw 29 yawman fardan lillahi ta'ala ba wanda ya saka wannan a'a ka ji a ranka cewa da izinin Allah an ga wata to za ka tashi gobe kai azumi alfijir bai to ba kaga ko da za ka samu jarabawa ta bacci ya kwashe ka ha alfijir ya keto ba kai sahur ba to za ka tashi kana azumin ka baka da wata damuwa so da ka riga ka yi niyyarka mu kiyaye waɗannan ƴan uwa masu albarka mu kusanci malamai mu saurari jawabansu a game da hukunce-hukuncen azumi me yasa ake nanatawa zai yi wuya wata shekara ta zo ba a yi bayani akan kunce-kuncen azumi ba ɗabi'ar ɗan adam ita ce yana buƙatar a tunatar da shi wanda kuma ya fi buƙatar tunatarwa shine a cikin ɗan adam mummuli. Allah ta'ala ya ce kuma ka tunatar tunatarwa tana amfanar masu imani sannan na biyu dalilin da ya sa ake tunatarwa ko da yaushe duk abin da sai shekara shekara yake zuwa to akwai yiwuwar amanta ana da mantuwa ɗan adam Allah ya jarrabe shi da mantuwa abu na uku dalilin da ya sa ake nanata waɗannan hukunce-hukuncen ƙarancin kusantar malamai da al'ummar mu suke da ita suke da shi da yawa ba a zuwa makaranta shi sa ake tunatarwa mu ba hukunce-hukuncen azumi muka yi bayani ba mun yi bayani akan ya ya kamata marmarci wata ƙila sauran bayanai na hukunce-hukuncen azumin za su yi ta zuwa a cikin watan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mana muna cikin masu rai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu abu biyu kafin in sauka abu na farko shine yan agaji sun ce don Allah a jawo hankalin mutane a game da surka ba su haɗin kai wani zai zo a ce masa ga inda zai tsaya a taho sai ya ce shiga ga inda yake son ya tsaya a ce masa da inda za ka aji abin hawan ka ce shi ba zai aji ba don Allah ‘yan uwa mu zama masu tsaye mu fi musulmai ne mu ne ya kamata a koyi da mu abin tsaye waɗannan ya agajin ba biyan su ake ba kyauta suke aikin nan kai su suke ma sa wani abin su ma yunifom ɗinsu da suke yi ba biyan su ba yi musu wani yake su suke ɗin kayan su to kuma su zo suna yin abu don jin daɗinmu da kiyaye dukiyoyinmu sai kuma marka musu gaɗari a cewa mutum abu kai kaza sai ya ce ba zai yi ba don Allah wannan ya kamata mai hankali ya wannan don Allah mu rika ba su haɗin kai sannan mu rika tunatar da junanmu a game da yadda ya kamata mu goyi bayan su mu karfafe su hannun aƙalli ma me wahala don an ce maka yi kaza bar kaza abu na farko na abu na biyu satin da ya wuce gab da za a tada sallah na yi magana akan wajen yin shiru a lokacin da ake hudu ba to wannan wajibi ne mu rika tunatar da junanmu ba a magana ana hudu ba haramun ne idan liman yana magana kai hudu ba kai kai yana hudu ba kai magana da dan uwanka sannan in ka zo ka tsaya daidai inda ka samu wuri ka bari ka jira in aka gama hudu ba ana matsawa sai ka matsa kai ka zo kana ce mutane su matsa maka annabi sallama ya hana ba daidai bane ka bar wayarka ana hudu ba a kira ka haka tashi ka je ka ka amsa don Allah mu rika gane waɗannan hukunce hukunce su ne suke kusantar da mu zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah maɗaukacin sarki ya shirye mu Allah maɗaukacin sarki ya albarka a cin rayuwarmu Allah maɗaukacin sarki ya saukar da alkhairi a cikin ƙasarmu ya ba mu zaman lafiya duk damuwar da muke ciki Allah ya yi mana Allah ka mana alkhairi mai yawa Allah ya sanya albarka a cikin ƙasarmu matsalar tsaro matsalar talauci matsalar damuwa da bakin ciki matsalar zalunci ya Allah maɗaukacin sarki ka kawo mana a ƙasarmu ka sa ƙasarmu ta zauna lafiya ci gaba da bauta maka ya Allah ka sa mu a cikin zababbun bayinka masu alkhairi ka kaddara mana kaiwa ramadan kuma ka ba mu ikon yin bautar da zaka karbe ta da ikhlasi a cikin wannan wata da muke fuskanta waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya azurta mu dukkan mu da azumtar wannan wata da kuma tsayuwa a cikinsa da yin itikafi a cikinsa da yin umra a cikinsa da ciyar da bayin Allah a cikinsa الله سبحانه وتعالى يمن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله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 أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآتنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين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 لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون قوموا إلى صلاتكم